Dukan yabo da godiya da kirari da jinjinawa sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa. Wanda Allah ya shirye shi shine shiryayye wanda Allah ya ɓatar da shi babu mai iya shiryar da shi. Salati da ɗaukaka da sallama su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cikamakin annabawa shugaban manzanni, wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai, da alayensa da sahabbansa masu daraja masu girma. da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. In ba a manta ba a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi mun tsaya inda muka kawo cewa shawa sun ɗauki mataki na hana mutane shiga addinin Musulunci, wanda daga ciki akwai yaɗa jita-jita da maganganu da zolaya da izgili da ba'a da duka da wulaƙanci ga waɗanda suka musulunta, wanda muka bayani cewa har sun yi wani taro wanda suka tsaya akan cewa za su yaɗa maganganu na ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama don su hana baƙi da za su zo daga ƙasashe su shiga addinin musulunci kuma wannan abu nasu bai ci nasara ba domin a wannan lokaci ne Tufailu bin Amr ad-Dausi ya musulunta wanda kuma muka tsaya a kan musuluntan Abu Zar gifari wanda ya ji labari sama-sama cewa annabi ya bayyana to sai Abu Zar yake so ya samu cikakken labari akan gaskiyar bayyanan wannan annabi sai turo ɗan uwansa ya zo ya masa bincike ɗan uwan da ya zo sai ya ɗan yi bincike sama-sama, ya je gaya abuzar cewa, Na ji dai an ce annabi ya bayyana yana kiran mutane zuwa ga gaskiya da adalci da mutunci da sada zumunta da girmama na ƙasa da tausayin na ƙasa da girmama na sama. Abuzar ya ce gaskiya bincikenka bai cika ba, zan je da kaina. Abuzar ya ɗebo guzurinsa ya shigo maka. To dama ɗan uwan nasa ya gaya ma in fa ka zo ci giya, kakka ce da Allah ne ina zan ga annabi. to in ka ci sa'a wanda ka tambaya din in ba musulmi ba ne, to zai tura ka wajen Qurayshawa su ma duka. Da aka Abu da ya shigo ainihin wato a Makka sai ya zama ya je ya ta bincike ya ta yawo kwararo kwararo lungu lungu ina ne duk ya gama ya buɗu buɗu da shi da yamma ta ya rasa ganin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dawo gindin wato Ka'aba ya zo ya zauna. Ali bin Abi Talib ya wuce ya ga bako ya yi butu-butu da shi sai ce da ganin alama wannan baƙo ne kuma yana cikin larura don haka sai ya kama hannunsa ya tafi da shi wato gida ya kawo masa ruwa ya wanka ya kawo masa abinci ya ci ya kawo masa ruwa ya sha ya kama shimfiɗa ya kwanta bai tambaye shi daga ina yake ba shi ko bai gaya masa daga ina yake ba wa kake nema bai tambaye shi ba ni kuma ina neman wani bai gaya masa ba don haka da gari ya waye Abuzar ya tattara inasa inasa ya godiya ya kama hanya ije ya sake wuni yana neman Annabi sallallahu alaihi wasallama bai gan shi ba yamma ta sake ya zo gindin Ka'aba ya zauna, Sayyidina Ali zo zai wuce ya ce, Ai, wannan ko mutumin nan ne na jiya, wanda na gan shi ɗin nan yana neman wani bai gan shi ba, kuma yau ma ka gade shi ne, ya sake kama hannunsa ya tafi da shi gida, ya masa irin abin da ya masa jiya. Nan ma dai suka rabu bai gaya masa abin da ya kashi ba shi ko bai tambaye shi ba. Washe gari kwana na uku ma suka sake haɗuwa, Sayyidina Ali ya sake kawo shi ainihin wato gida, ya ba shi abinci, nan ma dai wato bai masa bayani ba shi ma bai tambaye shi ba. To shi sai Abu Zar ya ga ai mutumin nan mutumin kirki ne, ko dai ba baya cikin mabiya wannan annabi, to kirkinsa ya sa zai rufa min asiri. Sai ce bawan Allah abin da ya kawo ni garin Makka wani abu ne na sirri, amma zan gaya ma ko da Allah ba za ka taimaka min in samu bukata ta ba, ka rufa min asiri ka kyale ni. Sai sai Ali ya ce faɗi ko menene? Ice na ji labari an ce Allah ya aiko annabin ƙarshen zamani kuma a wannan gari na Makka. to ne na turo dan uwana ya mun bincike ya kawo mun bayani binciken da ban gamsu ba Shi ne na zo da kaina don na haɗu da wannan annabi sai sai da ali ya ce ai ka zo gida da haka yanzu ma gurinsa zani ka biyo ni a baya amma a dan samu rata tsakanina da kai don kada mutane su gane tare muke mu dama mun riga mun yi kaurin suna da an ganni da mutum an san abin da ya kashi kuma kai da ganin alama ka bako ne za ka ka dinga bina a baya a baya amma ka dinga ganin kwanar da na sha da layin da na bi da kwararen da na bi da sakon da na shiga da lungun da na shiga kana bina a baya har in kai ka inda zan kai ka in kuma na ga alamar za a gane mu to zan nuna alamar ina yin wani abu kama ko ɗaura takalmi ko zuba ruwa ko wani abu kai kuma sai ka nuna ka basar ka nuna ba tare muke da kai ba har na kai ka inda zan kai ka Abu ya ce to na gode da wannan shawara Sai dina Ali ya shige gaba Abu yana bin sa ya shiga wancan kwararo ya bi shi ya shiga wancan loko in ya ga za a gane su sai kowa ya basar ya nuna ba tare suke ba haka dai haka dai haka dai har suka je wato gidan arqam bin arqam suka shiga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga abuzar suka ido hudu abuzar ya kwashe labarinsa duka ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya ji wannan labari na abuzar sai ya ce masa to musulunta za ka yi ce eh ya shiga addinin musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to ka koma garinku ka je ka zauna sai ka ji mun yi ƙarfi musulunci ya abin nan sai ka zo Abu Zar ya ce a'a ya lalla ina so ka bani izini a wata kissan ma ya ce sai da ne wata guda a garin nan ba abin da nake sha sai ruwan zanzam har sai da ainihin wato fatar ciki na ta lotse saboda tsananin wato ainihin wahala da na sha don haka abin da nake so ka bani dama in bayyana musulunci na ga mutanen Makka yadda dai na shigo dinnan ka bani dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to ba komai abu zar ya fita ya je gindin ka'aba lokacin a cikinta akwai gunki guda ɗari uku da sittin ga mutane a warwatsu a gindin ka'aba wasu na caca wasu na shan giya wasu na ɗawafi a gumaka tsirara ma shi na abubuwa dai duk na batsa ana ta yi lokacin ba musulunci sai abu zarri ya zo tsakiyarsu sai ya kalma shahada duk mutanen da suke gurin sai suka yi kansa mai duka da hannu mai duka da itace mai jifa da dutse suka yi raga-raga da abuzar suka kusa kashe shi sai ga Abbas zai wuce sai ya duba fuskarsa sai ga ai wannan mutumin gifar ne sai ya ce kai jama'a ku tsaya wannan ɗan kabilar gifar ne kun san ƙabilarsu suna kan hanyar inda kasuwan ku yake wucewa idan kuka kashe shi ƙabilarsu ba za su yadda ba kuma za su hana ku na kasuwanci ya wuce da aka shawara ta kada ku kashe shi ku bar shi haka aka bar abuzar jina-jina sahabbai suka suka ɗauke shi suka kai shi gida suka yi jinyarsa Abu Zarra aka yi ruwan zafi, aka yi ruwan ɗumi inda ya ji rauni aka ɗaɗɗaure, sai da ya bari ya warke, sai ce gobe ma zan koma. Ya sake fita ya je gindin Ka'aba ya sake yin kalmar shahada, aka zo aka sake rufe shi da duka sai da aka kai shi ƙasa jina-jina. Nan ma Abbas ya zo ya sake kubutar da shi daga hannun Quraishu. Sahabbai suka je suka yi jiyansa sai da ya warke, sai ce zan sake komawa. sahabbai suka ce yanzu ka da kubai ce ai so nake na samu ƙarfi sosai a zuciyata na tabbatar na karɓi musuluncin nan wato da kyau ya sake komawa aka sake ma duka nan ma Abbas ya sake ainihin ceto shi to daga nan Abu Zar ya tafi garin su ya kama wa'azi Allah ya taimake shi rabin garin suka musulunta bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina rabin ma suka musulunta da kabilan Gifar da kabilan Aslam wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Madina sai ya hango rundunar jama'a bataliya guda sun taho sai ce su waye wannan aka ce Abu Zar ne da kabilarsu gaba ɗaya sun musulunta sai ce Gifar gafarallahu laha aslam salama Allah ya ce ƙabilan gifar duk Allah ya muku gafara ga baki ɗayanku wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga game da abuzar Zar al-Gifari wanda ainihin wato ya zo ya karɓi musulunci bayan ya ci duka haso uku kuma ya je ci gaba da wa'azi a garinsu Allah ya taimake shi mutanen garin su ma suka shiga addinin musulunci يا مسلما أهوى ولا يهواني بكى متسائلا عن إخوة الإيمان daga wannan sai musulunci ya fara ƙarfi ƙuraisha suka ɗauki matakin izgili da ba'a da zolaya da yin ɗan kira in annabi ya wuce sai a masa ɗan kira in ya wayo sai a ƙirƙire da dariya kamar yadda muka yi bayani kafaran maka sun ɗauki mataki daban-daban na zagi na sharri na ƙarya na ƙage na azaba kala-kala da dukkan wanda wato ainihin ya karɓi addinin musulunci To daga baya sai suka sake ɗaukan mataki suna faɗan maganganu na izgili mai yawa ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Har mutum wani mutum da ake kiransa Dimad, shi mutumin ya iya tawaida, tofi yake yi in ba a da lafiya a warke. Sai ji Qurayshawa suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama taɓin kai ya same shi. To shine da ya ji haka sai ya ce to bari ya je shi ya bada nasa gudunmawa. Ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallama da shi ya ce ni malami ne mai addu'a. kuma na ji mutanenka suna cewa ka taɓu, shi ne na zo na ba da tawa gudunmawa in Allah ya sa ne maka addu'a watakila za ka warke. Sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya kalle shi ya murmushi, ya ce, Inna alhamdulillah na hamaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu har zuwa ƙarshe ya karanta ayin Ƙur'ani. Sai mutumin ya ji ashe shi ne mahaukacin. Ya ce, To, ai ni ne mahaukacin kenan, wannan bayanin naka ai na mai hankali ne wanda ma fi kowa hankali. Ashhadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah nan take damad, dimad ya musulunta kamar yadda musulun da Imam al-Baihaqi suka rawaito kuma ya zo a cikin sahihu siratun nabawiyya. Haka nan sai suka kafa wata ƙungiya ta ‘yan ba'a da izgili da tsokana, wanda wannan ƙungiya ta ƙunshi mutum shida. Wannan ƙungiya ta mutum shida akwai Al-Walid bin al akwai Al-Aswad bin Yaghuth az-Zuhri, akwai Al-Aswad bin Abdul bin al sannan akwai Abu Zam'ata, akwai Harith bin Aital, akwai As bin Wa'il Sahami. wannan su ne mutum shida da suka kafa ƙungiya waɗanda za su dinga yin izgili da ba'a da musulunci. Wannan gungun fitsararru masu izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi ta tsiyarsu har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya saukar da wato aya ta casa'in da biyar a cikin wato suratul hijiri na kafaina kal mustahzi'in lokacin da wannan aya ta sauka mala'ika jibril ya zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai ƙararsu ya ce ga mutum shida sun kafa ƙungiya suna ta bi kwararo kwararo suna faɗan maganganu munana ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai mala'ika jibril ya nuna dantsan hannun walidu ya ce an gama maka da shi to sai ran nan ya zo zai wuce wani yana feƙe wato kibiya sai kibiyar ta subuce sai ta sari hannun shi walid sai hannun ya kumbura ya kumbura ya kumbura haka ta magani bai warke ba a ƙarshe ya mutu yace to an gama maka da shi sai ya nuna idon aswad yace shi ma an gama maka da shi mala'ika Jibril ya nuna idansa. Shi kuma yana zaune a gindin bishiya ya sa ’ya'yansa su neman aiki a gona, sai dinga cewa ’ya'yana ku taimaka min kuna ga wani yana tsokane min ido. Suka ce, Baba, ba mu ga kowa ba, ice ga mutum yana samun yana tsoka neman ido, ’ya'yan suka taso suka bincika gaba da yamma ba kowa. Ashe mala'ika ne ya zo ya sa ainihin wato abin nan eh, kaya ya dinga soke idansa daga nan ya makance a ƙarshe ya faɗa wani rami ya mutu. To shi ma abin da Allah ta'ala ya yi masa kenan. sannan sai ya nuna masa kuma wato Harith, ya nuna Al-Harith, ya ce shi ma Harith an gama maka da shi, ya nuna masa wato idan Harith, wato cikin Harith. Shi Haris sai cikinsa ya kumbura, ya kumbura, ya kumbura aka rasa menene aka yi ta magani, aka yi ta magani, a ƙarshe cikin ya zama sai ka ce an kawo wata ƙwarya huɗu ko biyar an manna a jiki an ɗaure. Ya zama irin mai ƙaton cikin nan rushe shi har yana nema ya ja ƙasa, a ƙarshe cikin ya bindiga shi ma ya mutu. sannan wato sai wato shi asi ɗan wa'il shi ma ainihin wato ya nuna masa ƙafarsa, ice shi ma an gama maka da shi ta ƙafa za a same shi, shi kuma yana tafiya sai taka ƙaya, sai kawai gurin ya ruruce ƙafan nan ta zama sintintum da ita, ta dinga ruwa, ta dinga ruwa, har sai da mutane suka kyamace shi aka ɗauke shi a kai shi bayan gari, a ƙarshe shi ma wato ainihin wato ya mutu, kamar da cikin siratun na eh, sahihu siratun nabawiya, wannan shine dalilin halaka waɗannan mutane ainihin guda shida gungun masu izgili da addinin musulunci. To mun yi bayani cewa amminsa Abu Lahab wanda sunansa Abdul Uzza dan Abdul Muttalib da kuma matarsa Ummu Jamil Arwa bin Harb bin Umayya waɗanda su ma sun ci gaba da shiga cikin masu izgili Allah ya saukar da aya a kansu kuma ya tsine musu albarka. To shawa sun kawo wato ainihin ƙara wurin amminsa Abu Talib suka ce abin nan ya fara yawa mun ga mai ɗaure masa gindi a garin nan shine amminsa Abu Talib suka zo suka ce wa amminsa ya kamata ɗan nan naka kaga fa yana zagan mana gumaka ya zo ya raba mana kan gari da muna zaune lafiya ana bauta gunki ɗari uku da sittin ya zo ya ce abota. Allah ɗaya ya kawo rikici da waye waye waye shine Abu Talib ya kira shi ya ce to kaji abin da mutanenka suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kun ga rana suka ce eh ce wallahi da za ku kunno wutatta. ku ɗana min a jikina ba zan bar wannan al'amari ba a wata ruwaya ma yace da za ku ɗauko rana duk da yake wannan ruwayar da ya ce da za ku ɗauko rana ku sa a tafin hannuna tare da zafin nan nata ku ɗauko wata tare da tsananin sanyin nan nasa ku sa shi a tafin hannuna na hagu ku ce in danƙe su raɗaɗin da nake ji na zafin rana da tsananin sanyin wata wallahi ba zan bar wannan wa'azin ba sai na cika wannan al'amari ko na mutu wajen yi to da jin wannan sai suka san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ja da baya akan wannan al'amari nasa ba ana cikin wannan hali sai Abu Jahil ya alƙawari cewa tunda ya ga annabi ya ki ya daina wa'azi ya daina sallah ya zo ya tara jama'a ya ce gobe zan je in taka fuskarsa a gindin Ka'aba yana sallah zan je in taka fuskarsa suka ce ba za ka iya ba ya ce wallahi sai na taka ma fuska to sai aka zo aka gaya wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama cewa Abu Jahil ya ce yau in kana sallah zai taka maka fuska sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi in ya zo ya ɗora kafarsa akan fuskata Allah zai turo mala'iku su kama shi ƙuru-ƙuru ido da ido su tafi da shi wutar jahannama ko ga gawarsa ba za a bari a duniya ba za a ga sakkowar mala'iku su ƙasa su zo su kama shi da ya ji wannan labarin sai ya ce ai nima ina da jama'a zan gayyato jama'a ta nima cewa shi ya ce falya da unadiya Allah ya ce ka kirawo abokan zamanka sana da uzzabaniya ni kuma zan kirawo zabaniyawa kalla la tu'ihu wasjudu wa qatarib Allah ya ce wa annabi ka je kai sujjada ka kakkabi maganarsa in ya isa ya kirawo jama'arsa ni kuma zan turo mala'iku zabaniyawa su zo su kama shi da wani sahabi ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallama shirin da Abu Jahil yake sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in ko ya aikata wallahi mala'iku za su kama shi ido da ido su tafi sama da shi to da yake labari ya watsa a gari nan da nan jama'a ta cika makil, aka taru sai ga Abu Jahil ya fito kuma ga annabi can yana sallah sai aka ce Abu Jahil yau fa kai alkawari zaka taka fuskarsa yace wannan taron na me aka ce ai duk yan kallo ne tunda ka ce zaka zo da yan kulab ɗinka kuma Allah ya ce zai zo da mala'iku su kama ka da rai to shi yasa mu mu taba ganin mala'iku sun kama mutum da rai sun yi sama da shi ba shi yasa muka taru mu ga ka taka fuskarsa shi ko mu ga abin da ya alkawari ya same ka to Abu Jahil dai ana ta zuga shi je kamana gayi can fa matsa kusa Abu Jahil ya ce kai al'amarin nan fa shi fa baya faɗan magana ƙarya ci ai to ai to ai ka dai je mana tsaya dai yana taurin kai a ƙarshe dai ya fasa taka fuskar annabi annabi ya sallah ya tafi gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi da ya kuskura ya zo ya ce zai taka fuskata da mala'iku sun kama shi wanda bai taɓa ganin mala'ika ba zai ga mala'ika za su sauko daga sama su zo su kama shi ido na ganin ido kamar da ruwaya ta zo a cikin sahihu muslim to shi yasa wani da ya gamu da Abu Jahil ya ce Abu Jahil ka fa san annabi gaskiya yake ce wallahi na san gaskiya ne amma fa ka gafa a cikin danginsa masu kula da Ka'aba suke a cikin danginsa masu ba alhazai ruwa suke a cikin danginsa masu kaza suke kawai kuma yanzu yazo ce shi annabi ne mu ba abin da zamu samu kenan komai din nasu ne duk su ne masu kuɗi a gari su ne manya a gari su ne ni ko in tashi a iska ai shi yasa na sa. wato ya san gaskiya ne Abu Jahil amma saboda tsabar taurin kai da asara ta sa ya ƙi yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai abu na gaba shine kafirai sun dorawa annabi sallallahu alaihi wasallama mahaifa ta wato tsohon raƙumi yana sallah wannan abu ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam a karo na biyu bayan waccan kissa ta Abu Jahil ta wuce su wannan ba alƙawari suka yi ba don haka ba a san da zuwan su ba shi ko Abu Jahil gaya wa duniya ya don haka Allah ya gaya wa duniya shi ma amma su waɗannan kawai da daddare suka shawara su ba wanda ya sani sai Allah ta'ala suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah suka tura wani mutum daga cikinsu. wannan kungiyar sun haɗa da wanda ake kiransa Shaibatu bin Rabi'a da Abu Jahil bin Hisham da kuma Utubatu bin Rabi'a da kuma Utubatu bin Abi Mu'aid da Ubayy bin Kalaf da Umayyatu bin Kalaf waɗannan su ne su shida kamar yadda Abdullahi ɗan Masa'udi ya ce ya ji annabi ya kama sunansu ya yi musu addu'a dukkaninsu ɗin sai da aka kashe su a yaƙin Badar ba wanda ya musulunta a cikinsu gaba ɗaya aka kashe su gawacinsu da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujjada suka ɗauko tumbin ko kuma mahaifa ta tsohon ta raƙuma wacce aka jefar suka zo suka sa a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai ɗago ba Abdullahi dan Mas'ud ya ce ni ina kusa da gurin amma ba wanda ya isa ya matsa saboda dukan jama'a suke sai na gudu na je na gaya wa Yarsa Fatima ta taho da gudu tunda ita Yarsa ce ba za a hana ta ta je kusa da babanta ba ta zo ta turewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ta juya baya tana gaya musu baƙaƙen maganganu annabi yana ɗagowa sai ya daga hannunsa sama sai ya ce ya Allah na haɗa ka na kai ƙarar wani ya ce na kai ƙarar wato Shaibatu bin Rabi'a na kai ƙarar Abu Jahil bin Hisham na kai ƙarar Uqubatu na kai ƙarar Ubayy bin Kalaf na kai ƙarar Umayyatu bin Khalaf Allah ka daukan mun fansa akan su. Abdullahi dan masa'udi ya ce na ci kwan bakwan na manta sunansa amma su bakwai ne amma ya ce wallahi duk sai da na gawawakinsu ga su kasassu matattu mushansu an kashe su a badar addu'an annabi ta faɗa kansu dukkaninsu sai da suka mutu saboda wannan abu da suka yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان sai kuma azaba ta ci gaba da nunkuwa akan waɗanda suka musulunta tsananin azaba yayi azaba cikin waɗanda aka yi wa azaba mai tsanani akwai Ammar da babansa Yasir da mahaifiyarsa Sumayya wanda hadisi ya tabbata wanda Imamul bai haƙƙi rawaito daga Imamul hakim da Imamul ɗabari kamar da ya zo da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ya ga an bankare su a rana ana ɗanɗana musu azaba sai ce sabaran abshiru ala yasir fa inna maw'idakum aljanna yace ku kwantar da hankalinku ku yi bushara ku yi haƙuri ya ku wato family ɗin yasir haƙiƙa alƙawarin ku shine aljanna to anan ne azaba ta azaba aka kashe sumayya aka kashe mijinta yasir aka ɗauki Ammar aka dinga gana masa azaba da yake matashi ne yaro ne a lokacin, ya ji azaba ta yawa suka ce in kana so mu kyale ka ka faɗi mummunan magana ga annabi, da ya ji azaba ta azaba ya faɗa, suka sake shi sai taho yana ta kuka, har labari ya zo an gaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Ammar ya sha azaba ya yi ridda, annabi ya ce a ah, Ammar bai ridda ba, musulunci yana nan tare da Ammar. Yana zuwa ya ce me ya faru ya ce ya rasulullah sun kashe babana a gabana, sun kashe babata a gabana, suka dinga yi min azaba azaba ta ruɗa ni, na faɗi mummunan magana a gare ka yace to yaya ka ji zuciyarka lokacin da ka faɗa yace tana cike da imani yace to in sun ƙara matsa ma ka ji wahala tayi wahala ka faɗi abin da suke nema amma imani yana nan tare da kai to wannan shine wato irin azabar da aka yi shi ko Bilal bai taɓa yin suranda ba Bilal za a ɗauko riga ta ƙarfe a sa masa ga maka da tsananin zafi wanda in ka ɗauko dankali ko rogo ko doya ka buɗe yashi ka saka ta a ciki ka bata minti uku zuwa minti biyar za ka ga ta dafu saboda tsananin zafin yashi to sai a ɗauko rigar silke ta ƙarfe a sa ta akan Bilal rana ta zo ta daki ƙarfen nan ya zafi sannan ga zafin yashi sannan a ɗauko dutse a ɗora ma a cikinsa amma Bilal bai taɓa siranda ba an zake shi an azabtar an azabtar an azabtar shi da bai da kowa a maka naka kowa duka yake yi har sai da bala'in ya bala'i a ƙarshe za su siyar da shi sai da na Abubakar ya siye shi ya yanta shi to sai Kabbabu bin al-Aratti shi kabab bin al-aratti shi ma makeri ne kamar yadda ya bayani cewa wata rana ya zo a cikin hadisin imamu Ahmad da Bukhari da Muslim da Turmuzi da Ibn Jarir ya ce ni makeri ne ina maka sai wato ainihin akwai asi ɗan wa'il na masa aiki ko na kera mata takobi ko na masa sana'a sai na zo na ce ba ni kuɗi na da ne maka aiki sai ce ba annabin ku ya ce za a je lahira ba za mu samu gida da mata da dukiya ka bari in mun je can na biya ka ashe irin masu cin dukiyar jama'a din nan su ce in mun je lahira na biya ka ashe daga asi dan wa'ili suka ɗauko wannan akidar mutum ya ci haƙƙin jama'a ya ce wani an je lahira ya biya to wannan mummunar ɗabi'a ce to kuma a ƙarshe shi ma aka kama shi aka dinga masa azaba an ce bayansa sai da ya zama kamar kwalta in ya buɗe bayansa gashi fari amma ya buɗe bayansa baƙi kirin da shi haka bayan kabbab yake wata rai zai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullah azaba ta mana yawa dukan mu ake wulakanta mu ake tozarta ma ake kayi addu'a mana Allah ya kashe mutanen nan sai manzo Allah ya murmushi ya kalle shi ya ce al'amarin nan mai sauki ne waɗanda suka gabace ku za a ɗauko zarto a sa a tsakiyar kan mutum a raba shi biyu wani kuma za a sa matajin ƙarfe a dinga sassaƙan namansa amma baya sa shi ya radda ba addini ku yi haƙuri Allah zai tabbatar da addinin nan na musulunci yadda mace za ta ɗauko tun daga Sana'a zuwa hadaramaut ba ta tsoron kowa a hanya ba ɗan fashi ba barawo ba mai ƙwace har ta kai zuwa Sana'a daga Hadramaut ba ta tsoron kowa sai Allah. Adalci zai shimfiɗa a bayan ƙasa ku kwantar da hankalinku ku yi haƙuri. Kun ga irin wannan rayuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi muna ɗauko hotonta ne don mutane su ga yadda Annabi sallallahu alaihi ya rayu a ɗauko wannan rayuwa a saka ta a cikin wannan zamanin mu ga yadda za mu tafi da harkar mu ta siyasa da mulki da tattalin arziki da zamantakewa a samu adalci da zaman lafiya a samu ci gaba a samu koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine tushen arzikin duniya da lahira a nan za mu tsaya a wannan mako sai kuma a mako na gaba a madadin wanda ya tsara shirin Umar Sa'idu Tudun Wada ni mai gabatarwa wannan shiri na kundin tarihi wato Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa da ko mai ɗaukan mana shiri Malama Hassana nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.